sauraron Shirin Najeriya a yau, Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne tare da Nana Khadija Ibrahim ke muku lale marhaban ta cikin wani sabon Shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. To a takaice dai ina eh, abin mamaki dona ma na sayar ni na biya kuɗin makaranta wani gurin ana da kuɗin ba za a biyan ba saboda ke mace ce wani gurin kuma gaskiya da gaske rashin ne Bincike da ƙididdiga da ake fitarwa kan adadin yaran da ba su zuwa makaranta kullum na bayyana cewa an fi samun ‘ya'ya mata da dama a matsayin waɗanda ba sa karatu, sai dai yawon talla da aikin gida ko aikatau. Ana alakanta wannan lamari da talauci, rashin sanin kimar karatun ɗiya mace, da kuma riƙo da waɗansu al'adu da ke ƙyamar karatun ‘ya'ya mata. To koma dai menene shirin Najeriya a yau ya bi diddigin matsalolin da ke addabar 'ya'ya mata yayin neman ilimi musamman arewacin Najeriya ku biyo mu sannu a hankali. Abokiyar aiki na Nana Khadija Ibrahim ta tattauna da waɗansu 'yan mata da yin karatu ya zama musu abu mai wahala a halin yanzu. To me yasa kike samun wannan matsalan samun kuɗi? Don iyaye na ba sa ba su da rai. To ya kike samun kuɗin biyan makarantar? A ina yin aiki ne sai in biya kuɗin makaranta da su. Wane irin aiki kike yi? Hairdresser. Actually wata chat member na mai na koya a salon nata. Kin koya a salon ita ta kai ki salon ɗin? Yes ma. Kuma kika koya yanzu kina iya kowane irin kitso? Yes ma. A'a wani lokaci ana kira na dai sau biyan musu. Yayin eh, na yi a makaranta. Kuma suna biyan ki, ki da shi kike biyan kuɗin makaranta? Ina. Mm, to shi kenan. A suna na Rita. Ba kya zuwa makaranta? Babu na. Me yasa ba kya zuwa makaranta? Don rashin kuɗi ne shi yasa. Iyayenki ba su da rai ne? Eh sai dai mamanmu ne. Mamanki ce mai rai? Eh. To yanzu me kike? Eh, muna dai samu dida ina wurin yayana ne yanzu. Kina wurin yayanki me kike yi? Ina dan aikin kitso ne kaɗan kaɗan to a cikin ma ba ana samu sosai bane don ban wani kware sosai. To yaushe kika fara koya? Ban koya ba just dai wanda nakan iya yi ne nakan kama ma mutane. To shine ai kike yi ake biyan ki ko? Eh. To bayan wannan tattaunawa ta Khadija da waɗannan 'yan mata ta tuntuɓi wata malamar makaranta kan irin matsalolin da 'ya'ya mata ke fuskanta a makarantu. Suna Sunana Murjasi da Ali. Eh akwai challenge in transition da Hausa shine ci gaba da karatu. Mm. Akwai wannan challenge in ɗaya kenan. Akwai challenge in talla da poverty. da talauci da talla. Akwai challenge in samartaka da 'yan matantaka da samartaka. To na farko ci gaban karatu yawanci har yau a cikin cikin birni har yau ba a gama wayewa ba ana zara yara ana musu auren wuri. Despite the fact that maybe an wayarta ma ba a ga daidai ba, amma still ita ma in ta zo haka za a yi mata. To yawanci za ki ga yaran suna gama GS3 ake musu aure wasu ma ba sa ƙarasawa. Yawanci za ki ga da an yi auren je ko ina ba muna still muna makarantar yarinya da yan uwanta sun taho SS1 ba za a kai SS2 ba za ta dawo tana so a dawo da ita kin ga to me gari ya waya sai na biyu talauci da kuma talla wannan zamani da kowa da ya da akwai akwai matsalar talauci to iyayen mata ba su da option saboda mafi akasari rinjaye maza sai su tafi su bar mata ba su ba da kuɗin cefane ko abincin da za a ci ba ba su sanya za a yi ko me za a yi ba kawai su ba ruwansu ita kuma uwa ba ta da option illa ta shiftin problem ɗin to 'ya'yanta mata sai ta ɗora musu talla saboda za a samu kuɗi in ta ɗora musu tallan nan to a wurin talla ba abin da baya faruwa mm. ana lalata yaran na koya musu shaye-shaye na ga real examples na waɗannan situations ɗin da nake faɗa ba abin da ba exposing ɗin su to sai kuma na uku shi kuma samartaka da 'yan matantaka yawanci yara a wannan zamanin saboda kallo da ake yawaita yi yara a tarbiyyar da akwai limitations na abin da ake kallo to yanzu gaskiya ba to wannan dalilin ya janyo soyayya ta shiga zuciyar yara ba ma sa mai da hankali akan karatu kuma abin takaici shine wani lokaci in ka makura yaro ka ce ya kawo wanda yake hure mai kunnan sai ka ga wanda yake hure mai kunnan ma ko bai isa auren ba ma ko bai kai ya kawo ba ko in ma an ba shi ita ba yadda zai yi da ita to wani shawara zaki ba iyaye akan irin wayannan abubuwan To shawarar da zan bayar ta farko gaskiya kalubale akan iyaye maza. Dole ne su ɗauki responsibility ɗinsu gida da waje. Idan iyaye maza sun ɗauki responsibility ɗinsu sun ba yarinya kuɗin makaranta an kawar da matsaloli kusan guda uku a cikin wannan duka da na gaya ne. Mm. Saboda idan uba ya tsaya a gidan shi yarinyar ma ba za ta yi sha'awar namiji ya sai mata wani abu ba kinga an kawar da samartaka. Mm. Idan uba ya tsaya a gidan shi uwar ma ba za ta ɗora mata talla ba mm. saboda ta san komai ya bata. Sai kuma ci gaban karatu idan uba ya tsaya a gidan shi to ya san cewar mahaƙurci mawadaci ne idan lokaci ya za ta auru saboda haka zai iya haƙuri ta gaba da makaranta ta samu kwalin ko da iya sakandare ne sai mata auren da zai mata. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com. ko ta kanmu a kafofin sada zumunta da muhawara wato a facebook.com slash trust ko kuma a twitter.com slash trust ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar apple podcast ko google podcast ko buzzsprout ko spotify ko kuma tunin radio sai kuma ta trust radio ta kafar intanet a trustradio.com.ng da kuma ta waɗansu tashoshin fm abokan hulɗarmu a sassan najeriya. To madalla, a farkon shirin kun ji waɗansu ‘yan mata da ke karatu da ƙyar a halin yanzu, kun kuma ji wata malamar makaranta da ƙarin bayani kan matsalolin da mata ke fuskanta a makarantu musamman arewacin Najeriya. Na tattauna da wata da ta zama zakaran gwajin dafi a tsakanin mata, don kuwa ta zari kitse a wuta, ta yadda ƙalubale bai hana ta karatu ba ga yadda tattaunawar tamu ta kasance. Sunana Khadija Hawa Jagumbo, yanzu dai na matsayin kwamishina ta dindindin a hukumar wanzar da zaman lafiya ta jihar kaduna eh to kamar ni karan kai na akwai abubuwa biyu da nake iya tunawa da ya same ni wato kamar shekaru arba'in da wani abu da wuce a lokacin gaskiya arewa ba kasafai wato musamman musulmi eh, sukan bar 'ya'yansu su tafi makaranta ta boko wato mata ya'ya mata to sai zama da kamar a kusan unguwar da ni aka haife muka tashi kusan bai fi gida biyu ne wanda iyaye suka bari wato muka tafi firamare ba a cikin kowane gidaje akwai motsi to abin da ba na mantawa shine idan muka taso daga makaranta a wancan lokaci abin kamar ma abin kunya ne a ɗauki ya mace a sata a makaranta to in muka taso sai wani lokaci mu dinga dan fakewa saboda wasu 'yan matan sun gan mu sau ilmi sai su dinga ce mana 'yan makarantar bokoko to wannan abin sai ya sa mu ɗin kanmu akwai muna jin nauyi ma a gan alakanta mu da muna boko ɗin to amma dai wannan din gaskiya bai hana mu din mu ci gaba ba tare da na san cewa wannan irin abu ya yi tasiri da yawa ga wato mutane da yawa ko gidan da da yawa mutane sun ji nauyin ɗaukar 'ya'yan matan su su kai ko kuma su 'ya'yan man an sa su din su gudu ki karatu domin eh, wani ya kini cewa ai to in ki makaranta ma aure za ki je ki a kicin za ki kare to menene amfanin ki je ki wani karatu Na'am. To uh, kamar yadda ah, eh kamar yadda na bayyana miki cewa a ah, yanzu akwai wanda ke bayyana cewa kamar biyan kuɗin makaranta ya zama wahala da kuma yanayi na al'ada kamar yadda kika bayyana a baya. A wancan lokacin an samu irin wannan matsala ta rashin biyan kuɗin makaranta da kuma da yadda za a ce bari a biya wa namiji ita mace kuma a barta. Yau wato shi ne ina tawowa zan kai kana biyun da na ce maka ni kai kaina ya same da aka gama firamare tun da dama a wancan lokaci ina ga a inda na girma a Jos kusan makaranta ɗaya ce ta biyan kuɗi firamare wato wata Fatim Abdulrahim to amma da muka zo za mu je sakandare to akwai magana cewa nan ɗin ma a ki auren ya fi zuwa sakandare to kamar ni kamar abin da ce maka ya same ni a lokacin ni ina da buri na gaskiya gane karatu to kuma makarantar da na je din ta maganar abiya ne to a takaice dai eh abun mamaki gado ma na sayar ni na biya kuɗin makaranta ina ji eh, naira ɗari da ishirin don cire wasu kudancin cikin kuɗin biya kuɗin makaranta saboda da yawan iyaye ba za su yi da kuɗin su zagarin asara ce su kashe su biya wa 'ya'ya mata makaranta ba to wannan ya faru da mutane da yawa wani gurin ana da kuɗin ba za a biyan ba saboda ke mace ce wani gurin kuma gaskiya da gaske rashin ne ba kuɗin da za a biya ɗin to ita kuma mace tun da ba wani kuɗi ne da ke ba ba ko mahaifiyar kina so ba wani a lokacin iyayen mu mata suke ba to babu yadda za a yi dai ƙarshen da ya dole a kare shi ke dai a yi aure ɗin. Mm, to a wani lokacin hajiya da kika sai da wannan gado naki a gida aka siya miki shi kuma ai lokacin baki aure ba ya aka aka barki kika sai da gadan. ado ne aka saya min na aure na ni kuma sai na gato to tunda ina so yi karatu domin ni na yi karatu ne secondary bayan ma aure ba wai ina gida na yi makarantar secondary ba to sai na sai da gadan tunda ba a son yi karatu? A to a idan na lura cikin batunki kamar akwai alamu na jajircewa da kuma tsayuwa akan niyya wurin cimma ki na yin karatu har kai matashin da kika kai a yau. Wallahi wannan shine domin da aka zo aka matsa sai ne aure sharaɗin da na yi shi ne in dai wanda zai aure ni in ba zai bani yi karatu ba ni ba na auren shi kuma na yi duk abin da zan iya yi domin yi karatu. To Hajiya wace shawara zaki bai wa 'yan mata a yanzu waɗanda ake ta yamu da su ana cewa ba a biya masu kuɗin makaranta ba a so su yi karatu. Ke dai gashi amma kai ki gidan miji kin yi auren amma kika sai da ki, domin ki je ki karatu. kuma kika kafa sharaɗi tun kafin a ɗaura auren. kuma a yau kika eh. zamo abin kwatance abin sha'awa abin kwaikwayo wurin mutane da yawa. Wace shawara za ki bai masu tasowa domin kar wani abu ya karya musu gwiwa? To magana ta gaskiya ka san duk abin da ɗan adam zai yi bayan kaddara ya danganta kuma ga abin da shi yake so ya cimma ne wato burin da yake so ya cimma. to ni kiran da nake yi shi mata mu kamar maza tun da duk a duniyar muke raye kuma kusan bukatun mu kusan iri ɗaya ne to dole mu yi buri na wato mu yi ilimi domin wato mu magance abubuwa masu yawa wanda ba wai kawai kuɗi nake nufi ba. To, um, kasancewar in an samu ƙalubale wani lokaci ko iyaye suka ce ba za su biya ba ko ba su da shi ɗin da gaske, ni dai a guri na bai taɓa zama wato hujja ta mutum ya ce to shi kenan ba magana karatu ba. Ai da yawan mata suna yin sana'o'i iri-iri yanzu. wanda kuma wannan sana'a tana ba su kuɗaɗen da zai za a iya biyan makaranta so ni fahimta ta kawai shine in dai mutum ya sa rai da yadda Allah zai yi abu to cikin ikon Allah Allah zai hore masa hanyoyi wanda hakan ba zai zama matsala ba zai samu. Tuma sauraro da wannan bayani na Khadija Hawaja Gambo, Shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah, yanzu a madadin abokiyar aiki na na na Khadija Ibrahim Muhammad Awal Suleiman ne ke sallama da ku daga nan Daily Trust. Ku huta lafiya.